me na no it is impossible ka wanda ya mutu wata shida ni fa na fa ga shi da ni ido lalle ke da da da ke gani amma ni na I don't see anything. I go back. Oga. I don't see anything. Ai ni na ga me gidan nan fa gani. Okay, come. Ah, come, let's see. Come, let's go and see. I don't see anything. Come and see. Look, look.